mahalicin mai daga sai wanda ke juya al'amura bisa tsarin da ya ga dama mun shaida Allah shi kai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkin sa, haka jujjuyawan al'amura lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya cancanta a bauta masa ba tare da hada shi da kowa ba a samar da yaƙini da tabbatuwa akan sanin Allah subhanahu wa ta'ala da cikakken imani da al'amuransa mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake kuma lallai ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da biyayyen halitta annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar da sakon Allah bai rage komai ba yana da cikakken yaƙini da al'amuran Allah ya yarda da Allah ya yi imani da Allah ya tabbatar da mutane kuma bisa imani ya isar da sakon Allah ya zama zaɓaɓɓe a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya nusar da sahabbansa su zamanto masu yaƙini da Allah ma'ana masu takankancewa da cikan ilimi da imani game da Allah subhanahu wa ta'ala kira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa duk wanda suka bi da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu ne a lahi shakkun fatiris samawati wal ard an ci ɓayin hudu ba a wannan jami'a da wannan take a shekarun baya cewa lahi shakkun shin ana da kokonto ne ko ku zai zama a samu kokonto game ga Allah fatiris samawati wal ard alhali shine wanda ya ƙiri halittar samai da ƙasa babu wani abu da ya yi kama da sama Allah ya kirkiri cewa bari ya yi sama irin wannan ya yi ta babu wani abu wanda ya yi kama da ƙasa Allah ya yi tunanin cewa bari ya samar da ƙasa bisa tsarin da ya ga dama ya kuma shimfiɗa ta ba a taɓa samun matsala game da sama ba ba a samu matsala game da ƙasa ba wanda ya yi wannan shin akwai kokonto game da shi akwai kokonto game da sha'aninsa abin da ya sa wannan ya zama taken hudu ba a yanzu ma kuma shine wato karancin yaƙini yawanci mukan samu kanmu ko kuma jama'a da yawa ake samun kai ko da mutum da ce ma ba shi da yaƙini da Allah ba amma ayyukanmu yana nuna kusan haka ayyukanmu yana nuna kusan haka yaƙinin nan shine na farko ma tukunna mutum ya san Allah na biyu ya yi imani da Allah haƙiƙanin imani kuma shi mutum yana da cikakken yakini cewa rayuwarsa gaba ɗaya babu wani sakan a cikin rayuwarsa face Allah yana sanye da shi kuma gudanan wannan sakan ɗin ko ƙasa da haka baya yiwuwa sai da sanin Allah wannan abubuwan idan mutum bai san su ba ko kuma baya la'akari da su a mafi yawan lokuta to zaka ga yana yin wasu abubuwa kamar bai yarda da Allah ba afi dahi shakkun fatiris samawati wal yanzu a samu kokonto gane da Allah a ce Allah ya tsara abu ko kuma Allah subhanahu wata'ala yana nan ya faɗi abubuwa da yawa misali Allah ya ce ku roƙe shi zai amsa muku wai za su ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i idza da'an kaga mutane suna karancin yin addu'a layi shakkun shin shakka ne ake game da abin da ya faɗa din cewa zai amsa wani sa ce ga mutum cikin damuwa amma ya gwammace ya faɗi damuwar wasu mutane ya faɗa a nan ya zauna ya faɗa a can ya zauna ya faɗa a can ba tare da kuma ya keɓe wasu lokutan don ganawa da ubangiji ba to afin layi shakun ko kuwa mutane da mutum yake gaya wa damuwoyinsa zalla yana tsammanin za su iya da shi a damuwa amma Allah subhanahu wataala shi ke iya fidda mutum a kowane irin damuwa ya shiga rashin yaƙini da Allah da kuma samun wani abu kaman kokonto game ga Allah shi ke sa mutum ya tsallake inda aka ajiye shi ya tsallake dokar Allah ya tsallake tsarin Allah in kaga mutum yana buga-bugan ya samo haram don ya ci ko ya gina ko ya saya ko ya yi menene da tsuran haramun to wannan ba shi da cikin yaƙini da Allah wanda shi da yaƙini da Allah yana jiran halal ne ya tabbata Allah baya mantawa da kowa Allah bai manta da shi ba tsananin talauci wani sa'i ko tsananin rashin lafiya wani sa'i ko tsananin kunci ko damuwa akwai damuwoyi da yawa da ke iya damun mutum amma fa wanda yake da yaƙini da Allah damuwa ba ta sa ya manta Allah ko ba damuwa ba dalili bane na sabawa Allah kuncin rayuwa ba dalili bane na sake dokar Allah amma sai ga wanda yake yaqini ga Allah subhanahu wataala wanda yake da yaqini cewa zai mutu za a tashi tashin alkiyama kuma za a yi masa hisabi idan mutum kullum yana tuna hisabi yana tuna mutuwa yana tuna tsayuwa a gaban Allah to zai gyara ayyukansa kuma zai yi iya kokarin sai ga cewa yana yin ayyukan alkhairi ya ku bayin Allah da wa daga cikin muna rasa yaƙini saboda ka ce mu koma da barbaru mutum ne haka kawai Allah zai kawo masa dama ko ya kawo masa mulki ko ya kawo masa ɗaukaka ba tare da ya bi hannun kowa ba Allah zai tabbatar da shi kai ko da ma ya zagaya ya yi kamfen ya yi me ya yi waye in Allah bai ba ba zai samu wannan mukamin ba amma sai Allah ya tsara mutum mukami kai wani kama bai yi kamfen bai komai ba yana zaune zai zo mukamin ya zo masa ya Allah ya bashi amma idan ya shiga cikin ofishi ya ɗan ɗan wani lokaci sai kaga ya soma tunanin bari ya yi dabarbaru kar ofishin ya kubuce wani sai koma shirka kafa shirka yayi ya kawo shi ofishin ba ba Allah ne ya kawo shi ba tare da ya yi tsammani ba amma yanzu abun za su kubuce za ka sai sake ya kama shirka wani wani kuma sai ya yi kafa kafa ya nesanta kansu da addinin musulunci da ku yana cikakken musulmi wani sa'i ma za ku nemi bawa mutum goyon baya ne don kyautata zato da kuke gare shi kullun yana masallaci kullun yana kaza kullun yana kaza a wajen aikin addini amma daga ran da ya samu ofis sai shaidan ya ce masa kagan ka nan in kana yawan matsuwa da musulmai za a ce kai dan ta'adda ne ba ka gudanar da abunan ba ka kaza ba ka kaza waje sun wa dabarbaru wai don ya kare wannan mulkin bayan Allah ne ya bashi bai da dabala ba sai yayi da kudin sa ba komai ba wani sai tsoron kafirai sai ya hana mutum aikin adalci ya hana mutum aikin alkhairi da hana mutum yin adalci a tsakanin wa'in da yi wa jagoranci ba don komai ba wai yanzu yana tunanin ne don a gane cewa shi wani ne a cikin ofis amma bai san lokacin da Allah da zai kawo shi bai shawari da kowa ba wannan karancin yake ne ke kai mu ga wannan idan ya samu dama to sai ya soma dabarbarun yanzu kar damar ta kubuce amma da kuma bai san yadda aka Allah ya azurta shi ba amma yanzu wai wajen riƙe arzikin ba ya yi shirka wajen rike arziki bari ya saba wa mutane wajen rike arziki bari ya zama azzalumi wajen rike arziki bari ya ci mutuncin mutane amma da ba cin mutunci bane ya kawo shi ba cin mutunci bane ya bashi arziki ba cin mutunci bane ya bashi shi nan amma saboda rashin yaqini da ubangiji wanda mutum sau dewa ya samu mukami ya dau lokaci da ya kamata ya zauna ya nitsu sai asali na fa an gidan wane ne wata ma a kauye aka haife ni Allah subhanahu wataala ya mun dama kaza akwai abokanai na da yawa in a bangaren karatu ya samu wannan abu in abokanan ka da yawa wanda kusan kun fi ɗari amma bai wuce yanzu uku ba ne za a ce suna bangaren sun yi karatu duk ina sauran wani yana cin wani ma ya rasu wani yana ina wani yana ina amma Allah ya zaɓe ka yana ta talailaya ka yana ta kula da kai yana ta kula da kai sai da kai wannan matsayin bayan ka kai wannan matsayi da ikon Allah da yaddar Allah sai kuma yanzu ka so tunanin bari ka saba wa Allah don kar matsayin ya kubuce wannan rashin dan adam rashin tunani ne a gurin dan adam ya ku bayin Allah rashin yaqini ya samu da yawa daga cikin al'umman mu musulmai da shugabannin mu da yawanci yan siyasan mu da manya-manyan ma'aikata gwamnati da wani manya-manyan masu rike mukamai a gwamnati da yawansu an rusa musulunci don kawai rashin yaƙini da Allah don wai tsoron kar a ce su kaza ne amma sun manta Allah da ya kawo su shi kuma sai da ya tsara wani mai son kar su zo Allah subhanahu wataala ya kawo da shi ya taka shi ya aje shi inda ya kamata ya aje sannan ya kawo ka yanzu kuma kake barka wa Allah don wannan abun ya jike wannan yana samun mu yana samun jama'ar mu da yawa mutum ne da yana iya kokarin sa amma yanzu a ko shawari kuke da shi da za ku yi shawari da yawa za a yi mitin a kwamiti da yawa na musulunci da gudanar da addinin musulunci amma yanzu za a samu zai ka zuwa kwamiti shi kana an ajiye shi zuwa kaza eh an san cewa akwai yanayi da zai sa mutum yana da ɗawainiyoyi ba zai je wasu abubuwa ba ana iya yafe masa saboda ɗawainiyoyi da shiga amma kai so ma kyaman wannan abu wai don kawai yana tunanin shi yanzu ya zama kaza to wannan karancin yake ne da ubangiji da yawa daga cikin ɗalibi lokacin da suke ɗalibta a jami'o'i za ka gansu mutanen kirki suna da ƙoƙari har kiyaye amana suna da ƙoƙari wajen ibada har azumi suke litinin da alhamis amma sai ka ga wasu da sun samu dama an neme su ba za ka gansu ba sai wajen shashanci ba za ka gansu ba sai wajen hayaniya saboda me dama ta samu sun manta rashin yakini ya sa sun manta rayuwarsu a jami'a da yadda Allah ya taimaka musu ya tallafa musu suka rika cin jarrabawa sai har Allah ya kai shi suka ya to yanzu kuma bari su yi dabara an bar Allah za a koma dabara rashin yaƙini da ubangiji kenan yakuba in Allah wajibi ne mu samar da yakini afillahi shakkun kana ɗalibi Allah shine Allah tun a firamare har ka je inda zaka je har jami'a in a kasar waje ilima Allah shine Allah in a najeriya ne ma kake allah shine allah in ka zama babba allah shine allah allah baya canjawa zaka ka samar da yaƙini yaƙinin da ka tafi da shi game da Allah subhanahu wataala tun baka da komai to komai ka mallaka a duniya yaƙinin nan sai ka karu karka da kai wasa ne Allahu shakkun fatiru samawati wal ard yanzu Allah ne zamu rinka kokonto game da shi wani sai sai ga mutum ya dan yi addu'a ta minti biyu ya zo yana alfahari wa Allah da ita na yi addu'a kan gaskiya wai ya yi addu'a kan gaskiya sai dai bai samu ba na yi addu'a kan kan shirya ka yi addu'a an kana da yaƙini da Allah sai ka yi shekara goma kana addu'a kan abu ɗaya in Allah ya baka kai ta gode masa har ka bar duniya kana gode masa akan wannan abu saboda me baka da iko ba dalili ba ne rahamar Allah ce kawai ya baka abu. kuma a lokacin da ya ga dama saboda haka wajibi ne mu rinka samar da yaƙini tsakanin mu da ubangiji kuma sannan mu san shi Allah waye Allah mu san Allah mu karfafa mu da Allah idan mu ce na da yaqini da Allah subhanahu wataala babu wani situation babu wani yanayi da zai samu kansa ya ji cewa ya karaya shi kam yanzu ana yi ba shi shi kam yanzu a hannu kaza ka yi zuwa ne mu talakawa mu kaza duk wa'annan abubuwan malam kullum in Allah ya yi ka musulmi ya gama maka arziki ya yi ka musulmi ya gama maka arziki babu inda aka ce gaja da baya dama ba inda kake zuwa sai gurin asiri in a harkar duniya in an neme ka ka je in aka zane in ka cancanci gurin ka je inda ka cancanta ba dama ba ruwanka da gurin duk inda ka je kuma za ka cancanci ko ba ja da baya ha ku talakawa ku masu kuɗi ku masu ne ka samar da yaƙini tsakaninka da ubangiji rashin lafiya zai iya mamaye mutum amma kar mutum ya da tsammani daga samun sauki min tsananin rashin lafiya Allah yana iya baka lafiya amma sai mutum yana da yaƙini da Allah cikakken yaƙini min tsananin talauci Allah yana iya juya shi ka zama mai arzikin da ba a tsammani amma samar da yaƙini amma wani sai ka ya su tsammani daga ubangiji saboda haka ya daina yin wasu abubuwa ya daina kaza wani daga an jarrabe shi da dan abun da da yake da shi kaɗan dan girgiza shi kadan kafin dan wani lokaci shi kenan kawai sai ya ruɗe daga mutuwa ya zama a'a yanzu ai wani ya tabu wai kawai akan abun duniya karancin yaƙini da ubangiji ne ya kuma yin Allah mu samar da ne babu shakka game da Allah don haka duk damoyin da muke ciki a yanzu in mun tsaya mun rike Allah Allah zai fitar mu kuma mu gyara ayyuka mu gyara ayyuka mu zama mutanen kwarai Allah sa mu dace inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fattaqullaha 'ibadallah wa udhakkirukum ba'da nafsi a bi taqwallahi jalla wa 'ala فإنها وصية الله وصية الله في الأوائل والأواخر وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ثم اليقين يقين عباد الله اليقين بيننا وبين ربنا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض والله لا شك في أمور الله ولا شك في الله سبحانه وتعالى ولنكن على يقين بربنا خالقنا وبارئنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله اللهم اغفر اللهم شفي السماء شفاء لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ثم باليقين مع الله لا شك في الله سبحانه وتعالى ففي الله شك فاطر السماوات والأرض أن الله سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرض الذي خلق هذه السماء وخلق الأرض وأوجدنا على وجه الأرض وأمرنا بعبادته لم يكن يطلب منا شيئا إلا العبادة لم نكن على يقين بربنا إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا من عباده فإن الله قسم الأرزاق والأمور بيدي يدبرها حيث يشاء فبناء على هذا يكون الإنسان على يقين التام مع ربه جل وعلا سواء كنت في فقر أو كنت في مرض أو كنت في أي ما كنت وحيث ما كنت وليكن الإنسان على يقين بربه سبحانه وتعالى وليعلم أن الله لا ينسى أموره وليعلم أن الله هو الرزاق يفعل ما يشاء وعامل لما يريد يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء فبناء على هذا يكون الإنسان على تمام اليقين وقوة الإيمان معرفة الله أولا ولنكن على علم بربنا ولنعلم أن الله هو فاطر السماوات والأرض وبارئنا وخالقنا وأوجدنا على وجه الأرض للعبادة ولتوحيده سبحانه وتعالى نوحد الله سبحانه وتعالى ومن علامة التوحيد و إكراس التوحيد في القلوب يعني وجود اليقين إذا كان الإنسان على يقين بربه سبحانه وتعالى يعلم مهما كان يتغير الأمر بعون الله وقوته لهذا يعني يكون الإنسان على إلحاه بالدعاء يلح الإنسان بالدعاء وهذا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة بالإلحاح بالدعاء إن الله يحب الملحين فألحوا فيقينكم يدل فيقينكم هو الذي يرشدكم ويأخذكم إلى كثرة الدعاء إذا كان الإنسان يكثر الدعاء هذا دليل على أن له يقين بربه إنما ينادي ويناجي ربه في ليله ونهاره ويعلم أن الله يجيب الدعوات فاليقين هو الذي يسبب ذلك أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونخلص نياتنا لله سبحانه وتعالى واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا اللهم استر عوراتنا اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا لما تحب وترضى وما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم هدي شبابنا شباب الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم